Ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta koka a kan yadda ta ci ɓarayin shanu sun addabe su a yankin arewacin jihar Niger mai iyaka da jihar Kaduna. Wannan al'amari dai ya jefa Fulanin cikin wani yanayi na tashin hankali. Harɗo Adamu Kaduna shi ne shugaban ƙungiyar miyatti Allah a jihar Niger. wallahi girman matsalan da ya addabe mu a yankin Wa zuwa alawa ko ko an kashe mana mutum ya kai mutum takwas wanda aka rasa rasu aka kori dukiyoyinsu dabbobin nan kamar adadinsu ya kai nawa to dabbobi ba za a iya iyaka duk garukunan da suke wani duka an kore su eh, kuma gaskiya ma'aikata sun shiga wurin kuma wane ne suka addabe ku a wannan wuri to wallahi yanzu duka ina gani mutane ne daga arewa suke fitowa mu ina gani filani ne ba mu tun da dai ba mu tabbatar ko su amma ina gani ai filani ba filani ba su ne kawai suke kori dukiyan jama'a A yanzu dai ƙungiyar Fulanin ta kafa wata ƙungiyar 'yan sa kai a tsakanin matasan Fulanin da suka shiga farautar ɓarayin shanu, inda a yanzu haka ma sun samu nasarar cafke wasu mutane uku da ake zargin suna cikin ɓarayin shanu, tare ma da wasu shanu guda ɗari da biyar da tumaki. Abubakar Dikko Shakallo shine shugaban ƙungiyar matasan Fulanin 'yan sa kai. Mun kamo sanu ne a wani gari da ake cewa sabon gari fangu muka samu mutane guda hudu ɗaya yana rike da ak mun je mai operation ɗinsu ɗayan mai ak ya gudu da ya gudu muka kamo sanun nan muka kawo ma muka kawo shi nan kagara eh, shanu ne kaɗai ko akwai wasu dabbobi akwai tumaki to ina barayin barayin yanzu an ba yan sanda barayi guda hudu amma ɗayan mai ak ya gudu kuma su barayi mun ba su dama su yi magana da shi ya ce zai kawo ak ɗin shi muke saurara su kawo domin mu tabbatar da cewa har da makamin su mun samu a yanzu dai waɗannan shanun an mika su ga ƙaramar hukumar mulki ta rafi shugaban ƙaramar hukumar honorable tanko gambo kagara ya ce ya sanya kwamiti da zai yi aikin mika waɗannan shanu ga masu na yi satin ma kwamiti wanda yake kwamiti ɗin za ta duk wanda ya zo ya ce nashi ne akwai a matakan da akwai abubuwan da zai kawo ma wannan kwamiti kafin su ba da waɗannan shanun. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin fatattakar waɗannan ɓarayin shanu. Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce sun ƙara jibga 'yan sandan kwatar da tanzoma har sama da ɗari biyar a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.